Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina bahari Auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi fasaha siyasa da shugabanci na gari a yau 21 ga watan Disamba na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan tsallaken aji. wasu iyayen za ki ji suna cewa ai yaron su is gifted wato dan baiwa ne to ai yanzu ana saboda wannan kosawan na iyaye na son tsallaken nan yana affecting ma yaran da suke da baiwa wa yana shafar su yana shafar su saboda yaro dan shekara uku ka ce mishi sai ya iya abubuwan da abin da yan shekara shida bakwai suke ne eh, wato lokacin ana sa shi a firamare sauraron mu muna tafi da ƙarin bayani. A don haka ne wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da malaman makaranta kan wannan batu. Sai ku kasance tare da mu domin sauraron shirin yau da gobe. ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Mai sauraro mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. a yau na tare da malaman makaranta da za mu tattauna da su akan harkar ilimi mun sani akan harkar ilimi mataki-mataki ne tun daga matakin karamar makaranta ta firamare zuwa makaranta ta sakandare kuma ita ma ta kasa kashi biyu ne wato karama da babba har eh, zuwa babban makaranta ta jami'a ko kuma kwalejoji to a kowane mataki akwai tsarin da ake bi wanda aka tsara shi da ajujuwan da ya kamata kowane ɗalibi ya bi tun daga farko amma ya kasance akan samu matsalar inda ake samu wayan waɗansu ɗaliban sukan tsallake aji ya eh, Allah ko dan saboda suna gaggawan gamawa ko kuma saboda kila gudun shekaru yana karuwa ko kuma cewar iyayensu kila sun fi karfin ajin saboda ilimin su shin wannan abu ne da ya dace ko kuma abu ne mai kyau ko yana da amfani ga ɗaliban cikin zauren nan namu yau mun tara malamai ne wanda za mu tattauna da su kuma mun yi sa'a malamai ne na makarantar firamare wato makarantar da take ta farko ga tarbiyyar yara a kowane mataki cikin zauren namu akwai malama zainab umar malam al'amin tukur dan binta malam muhammad shehu yusuf malama khadija usman waziri da malam sale daniel akut sai kuma malam habila liman dukan ku malamai barka da zuwa nan zauri to malamai kamar yadda ne shimfiɗa fada zamu magana ne akan tsallaken aji idan na faɗi tsallaken aji a matsayin ku na malamai me kuke danganta shi ko in ce kuke fassara shi wannan kalma ta tsallaken aji bari fara da malama zainab umar shi dai tsallaken aji yana samo asali ne ne yawanci daga iyayen yara yaro yana komawa gida iyaye suna ganin performance din shi suna ganin kokarin shi sai su zo wani lokacin aka yi jarabawa eh, musamman irin jarabawan nan na canjin aji sai su zo suna neman shawara wurin malamai da allah su dai yaran nan misali yaro yana aji hudu wasu ma iyayen sai ka ji sun ce da allah suna so ya jarabawan gama firamare din nan ya tafi zangon babban makaranta ya je secondary aji wata tsallake haraji biyu har aji biyu ana yi sosai daga aji hudu za su zo wasu kuma sai su yaro ya cika girman jiki wanda kuma ba a nan take ba sai ya je abubuwan da ya bari na shekara biyu nan sai ki ga yana mishi illa a gaba sai su ga kuma kokarin yana komawa baya saboda ya fi karfin shekarun shi ma ajin da aka je aka saka shi to yawanci dai nan gurin ne za ki ga matsalan tana farawa kafin ki ce haka yaro ya dawo baya sosai malam daniel Sani. kan sami irin wannan matsalar na tsallaken aji a wurin ɗalibai kwarai da gaske muna samun wannan matsala ne kamar yadda sunan colleague namu ta yi magana har ma zan ce ma muna last time wata ta zo da yaranta guda biyu cewa tana so yaran nan su tashi daga nan aji da nike koma aji shida. Wato aji nawa kenan? Na aji biyar yanzu na. Sai su silike wannan shekarar su koma aji shida. Suna ce a'a malama ba ki ga report card da muka bayar ba? A cikin wannan report card da mu malamin muna bayar. Wato sakamakon jaraba. Sakamakon jaraba na kowane kwata. Daga cikin za a ya gane wannan yaron ya ce ce silike aji ku iyaye wani lokaci kukan so mu malamin mu ya haka. amma kuma a matsayin malamai muna da shawarwari da muka ba ba kowane yaro iyaye zai zo ce mu talaka da shi zuwa wani aji kuma talaka da ta zuwa wani aji a'a wannan report din nan mukan bi mu duba ya kulefa ya cancanta a talaka da shi aji din in aka talaka da aji zuwa wani aji menene illa din a duba wannan illa din babu illa ko da illa amma magana shakaru wato yawanci kenan da yau iyayen su suke sa yaran akan turban cewa a canza ajin ba ma yaran ne suke nuna kuɗi ba ma yaran ma suke nuna wannan kuɗin ba malam tukur dan binta matsayinka na malami malama har zainab ta fara magana akan cewa shekarun yaro ma yana kama ga shekarun yaro ga kuma ajinsa kenan akwai shekarun da ya dace a ce kowane aji da shekarun da yara su ya kamata a ce suna da shi na'am assalamu alaikum so a matsayina na tsohon malamin makaranta a primary school wannan tambaya da kika yi na akwai cin shekaru da ya dace a ce yaro yana a aji kaza ko ya shiga aji kaza wannan ai ka'ida ce wadda a haka aka shimfiɗa ka'idar ilimi gaba ɗaya a ƙasa shi magana shekaru ta magana karatu an shimfiɗa shi ne a bisa kundi wanda ke jagorantar ilimi na wannan ƙasa ta mu baki ɗaya abinda ake ce ma national policy of education wato tsarin karatu tsarin yanda ake bukata a tafiyar da ilimi tun daga da firamare har zuwa mataki na jami'o'i da kwalejoji na manyan makarantu kamar yadda suka sa a wannan tsarin cewa yaro ba zai shiga firamare 1 in muka cire misali abin da ake ce makin da gatin ko noziri ba ma'ana aji wanda zai shirya mutum ya je firamare aji daya a ka'idar yadda abin yake su yaro ya kai kimanin shekaru shida da haihuwa sannan zai shiga aji daya so in ka kirga shekaru shida na haihuwar shi zuwa ya gama firamare shekara shida kaga yaro zai samu shekara goma sha biyu kafin ya shiga makaranta ta gaba da firamare ma'ana mm. secondary school to in har iyaye za su bi wannan tsarin to ya kamata a ce tsarin an biyo shi ne daga ran da aka kawo yaro aji ɗaya na firamare sai an tabbatar da ya cika wa'annan shekaru sannan a anshe shi a sashi aji ɗaya na firamare akwai dalilai da ke kawo wannan dalili kuwa shine yanayin kaifin kwakwalwa na yaro a shekara shida ba za ka hada shi da kaifin kwakwalwa na yaro da ya kai kimanin shekara takwas wanda yake a firamare tiri ko firamare two ba saboda Allah ya bambanta duk da akwai yara ana samu abin da ake ce mai exceptional children ma'ana 'yan baiwa hmm. to amma ko su ai sai an koya masu sun koya sannan ake gane baiwar da Allah ya masu in muka dawo kan maganan tsallake aji da ake magana a kan shi shi tsallake ajin nan abin da za mu kalla shi me ke kawo shi abin da nake lura yake kawo a sa yara su tsallake aji gaskiya a iya sani na matsalar ta taso ne daga iyaye iyaye sukan sa gaggawa akan sai yaran su san gama wannan shine kusan makasudin da yasa iyaye ke gaggawa sa 'ya'yansu su masu jumping ma'ana su tsallake masa aiki dan kwaɗayin ko yaran suna da kaifin kwakwalwa ko kuma yaran suna da girman jiki suna son su yi roshin ɗinsu ma'ana su gaggauta su gama wannan karatu iyaye sun sha zuwa su samu nemi cewa yaran su suna da girman jiki ko suna da gane karatu da Allah a daure a sa cikin yaran da za su yi common entrance ma'ana jarabawa ta gama primary school bacin kuma wa'annan yaran ba su fai karatun da ake aji shida ba kuma yawancin karatun aji shida shine ke shirya yaro ya fuskanci irin yanayi na karatu mai zurfi da zai fuskanta a sakandare a daya saboda sabuwar rayuwa ce saboda sabuwar rayuwa ce mm. kuma maka ɗauki illar shi ta karshe kamar kai da ka tsaro bayani malam al'amin cewa kowane aji da akwai amfani sa kuma dalilin da yasa aka kafa shi aka kuma tsara a manhajar karatu kowane aji yana da manhajar sa da ake so ma ɗalibi ya kasance ya fahimta kafin a mai da shi aji na gaba akwai amfani ne na cewa dole ne sai na gama wannan makarantar daga aji ɗaya zuwa aji misalin aji ɗaya ne zuwa shida dole sai na bi ka'idan na ɗauke su ɗaya zuwa shidan nan ko kuwa a dai kawai dai ina da lokaci in yi ne in kuma wanda lokaci ina iya wucewa wurin tun da dai abu ne na harka kuɗi tun da kaga akwai makarantar kuɗi ko da makarantar ba na gwamnati ba ne yawancin yara ka suna makarantar kuɗi da iyaye sun san kuɗin suke biya da abin da suka dama shi za a yi shin akwai abin da yaro zai iya fuskanta wanda zai shafi harkar ilimin sa gabaki ɗaya daya bari in kai ga malam habila kafin na dawo wajen malama khadija to kamar yadda shi al'amin ya riga ya shimfiɗa ya faɗa cewa akwai policy da aka sa na tsarin karatu dan gina yaya dan su karatu a tsarin ina gan daidai ne yaro ya fara daga aji daya kafin ya ji aji biyu daga aji biyu ya ji aji uku ya ji har hakan nan amma yin gaggawa a tura yaro dan zancen kuɗi ina gan ba daidai bane kuma ba taimako bane ga da don yin wannan abun da yawa ana samun ana samun ah, matsaloli sosai wato ba a lokacin ne matsalar ke zuwa ba sai daga gaba eh, ke sai daga gaba hmm. daga gaba saboda akwai abin da ya kamata ya yi sani ne bai aji biyar bai san abin da aji gaba ya ce secondary sai ya je ya ga abin da sai ga abin da kuma abin ya zama mai samu sai ya fara kame kame wanda kuma suka yi suka bi dakin abin hmm. sai ga gan su ko ma ba wai don ba shi da saurin kam amma da ana yi zagan ya fahimci abin da hamsin da dama an taba eh, yi ginawa wani eh, kawai an maimaita mai hmm. eh, so in za ma gina ne ma zai same shi da sauki ga wanda shi ya zo ne kawai abun ban da yaro ko iyaye za su samu wurin bin ka'idar bin aji bayan aji ga yaro malama Khadija akwai amfani dalili kuwa duk abin da ka koya ka iya ka koya ka iya ne wanda baka koya ba baka iya shi ba za a iya samun yanayi wanda za a ce ana son yaro ya tsallake amma mene akwai jajircewa na iyaye a gida in kina so ko kana so ɗanka ya tsallake aji to wani irin tanadi ka mai na wannan ajin da ya tsallake ni na gani inda wata ta yin ss3 dalili wani aji uku na babban secondary kuma science ne ta tsallake ta tafi university sai gashi wannan karatun na ss3 ta cin mai da gudu ta dawo baya domin mene ta bincika ta gano abin da ta tsallake a aji shi nan shine farkon abin da za ta iske ko ta iske a wannan yanayi. Wato a tsarin makaranta ke ne duk ajin da ka bari in ka shiga na gaba sai an yi maka da wuta don ya kara tsaya ka ba dora maka sabon darasi. Sannan kuma idan ka tsallake kamar yadda na faɗi wani irin tanadi iyaye suka yi za iya kasancewa ko kuma ƙaramin yaro ne baka sanya yi wannan da ake cewa naziri tiri. To ke uwa ko uba me kuka tanadan ma yaro a wannan naziri tiri karatu karatun da bai yi ba wanda zai je ya kuma iska karatun primary 1 shin kin tanada ki koya ma yaron ne ko ko a iyaka karatun da ya tarar shi zai yi to dole akwai nakasu a baya amfanin da yaro zai samu ko iyaye gurin bin ka'idojin da aka shar'anta na cewa zai fara daga aji daya har zuwa shida ba tare da tsallake ba in muka kalli gaba ɗaya manhaja ta ilimi da ake koyawa a wannan ƙasa mu na kowane subject an shirya shi ne daga mai sauƙi madima mai sauƙi har zuwa mai wahala abin da ake ce ma simple to complex simple din shine foundation mm. ma'ana shine ginshiki ko tushe na karatu misali yaron da aka kawo yana primary one za a koya mai haruffa na hausa da na turanci ya san su ya gane su ya iya haɗa su su ba da kalma idan ya kasance yaro ya yi nisan wannan step ɗin to in ya je aji na gaba wanda za a ce yanzu kalmomin ne aka jera mai zai hada ya karanta kuma shi bai samu wannan ba a sa mai wannan ginin ba to kaga na ya tabbata a kan cewa mm-hmm. gashi yana tafiya karatu ajin shi na ƙara karuwa amma bi da wannan foundation din da zai iya gane ya haɗa kalmomi ya karanta to sai fara samun matsala to anan tun daga wannan tuntuɓen to ya riga ya samu tuntuɓe har ya je gaba kamar yadda misalin da malama Khadija ta bada rashin yin aji shidda secondary ya sa ta baro jami'ai saboda ta je ta haɗu da abin da aka koya a secondary aji shida shine aka fara koya mata a jami'a aji ɗaya. to wannan shine kusan babban na kasu akwai gibi da akwai samu da ake samu to in har iyaye za su haƙura hmm. babu gaggawa a cikin al'amarin nan yau da wanda ya tafiya kan jirgi da wanda ya tafiya kan keke inda lokaci kowanne zai isa inda zaya so in har iyaye za su yi hakuri su tafi da wannan ka'ida da aka tsara aka bi to za a samu ilimi ingantacce kuma yaran nan ai karatun an shirya shi ne daidai da irin level na kwakwalwarka ma'ana bai wa ka ɗauko karatun ɗan firamare 6 ka ce kana koya ma ɗan firamare 2 kwakwalwar Ba bata kai girman da za ta ɗauki wannan ba so wannan shi ne amfanin bin ka'ida da iyaye ya kamata su bi kada a tsallake aji ma'ana a kauce ma tsallake aji. Mu nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa, ilimi gwadaban haurewa, hanyar kullewa. Mu nemi ilimi gwadaban tsoro. sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren tattaunawar namu. malama zainab tana son ta faɗi wani zance ne abin da nake so in faɗi wasu iyayen zaki ji suna cewa ai yaron su is gifted wato dan bayani to ai yanzu ana saboda wannan kosawan na iyaye na son tsallaken nan yana affecting ma yaran da suke da baiwa wa yana shafar su yana shafar su saboda yaro dan shekara uku ka ce mishi sai ya iya abubuwan da har da ma abin yana amfani ne ba yana tafiya ne da hankali hmm. shi kan shi karatun yana tafiya ne da hankali haka iyaye yanzu fa suke sai su ce wai yanzu yaro ya kamata dan shekara uku nan yana abin da yan shekara shida bakwai suke yi eh, wato a lokacin ana so sashi a firamare lokacin ana so ya shiga firamare ni na ga yaro ma wai dan shekara bakwai yanzu yana aji hudu firamare ku aji hudu na firamare. Malama to ai na kaman abin alfahari ne za ki ga yara yanzu shekara sha biyar sun riga sun samu takardar shirin shiga jami'a. Jami'a sun shiga. Sun yi jami'a. Kai abin alfahari ne wani alfahari yana da illa saboda ga su na yanzu a jami'an ma fama ake da su kananan yara ƙuruciya in kika je yanzu notice board kika ga an manna 0.3 0. kaza su ne waɗannan ƙananan shekarun. To kuma yawanci wannan maganan tsallaken ajin da ake magana ka ga mutum iyaye sun zo suna so a tsallake ajin yawa mai da shi wani aji misali yawanci rashin haƙuri ne na iyayen inda za su yi haƙuri su bar yaron ya fara daga aji ɗaya kamar yadda ana ya faɗa yadda an riga kafa ilimin a haka a duka ida step by step from maybe primary one to zuwa aji shida da za su bi wannan ka'idan za ki samu duk rashin kokarin yaro in ya bi wannan ka'idan ya gama ya tafi sakandare za ki samu na shi tana bugewa daga baya akwai misalai da yawa wanda za ki ga yaro a aji da kokari ana ta fama da shi amma still ya an yi hakuri ya zauna primary 1 ya tafi 2 3 har 4 har 6 ya gama ya tafi sakandare wallahi yawanci irin yaran nan da suke haƙurin su gama farfawa da sikin su secondary ya ki samu gaje je secondary school ya ki samu su yana da kwakwalwar su take buɗewa su dinga kokari inda ce sun mai tsallake daga primary one maybe daga firamare fo? an ce dawo six ya zara mm. kin ga an toye mai wani karatu da ya kamata ya samu kwakwalwar shi ta buɗe. to na san duk kowane abu yana da ko da yake iyaye musamman wanda suke kai yaran su makaranta kuɗi don yawanci za ka ga a makaranta kuɗi an fi samun daman yin haka tunda ah, dole ne ba dole sai sun bi ka'idan yadda da ake so ba tunda iya kudin ka iya shagalin ka ne to amma a irin wannan abin gabaki daya shin wa'in irin kalubale shi dalibi wanda abin zai fi shafa a nan gaba ko da bai shafe shi yanzu ba ɗaya daga cikin kalubalen gaskiya shine ita rayuwar duniya gaba da ka kalla ta tsari ne daidai da yanayin shekarunka da irin abokan da ya kamata ka yi kenan yanzu yaro yana aji hudu firamare ko aji biyar sai aka ce a tsallake shi kawai ya rubuta jarabawa da za ta yi qualifying din shi ya cancanta ya ti secondary aji daya duk abin da za a koya a sakandare aji daya in baka yi na aji shida firamare ba ba za ka gane abin da ake yi ba ana saboda na sakandaren na firamare aji shida shine tushe kamar yadda in aka tsallake ma yaro aji biyar daga hudu aka kai shi shidda duk abin da malami zai koya a aji shidda ba zai fahimce shi ba tamkar yadda wanda ya aji biyar zai fahimce shi saboda ya yi tsallake wanda aka yi matsallakin aji ya tafi makaranta ta gaba ya haɗu da wa'anda suka fi shi shekaru to yana ɗaya daga cikin kalubalen da ke damun ma a yanzu shine gurɓacewar tarbiyya ka gama sakandare school kana da shekaru shekara goma sha biyar ko shekara sha shida saboda tsallaken aji da aka yi ma na gaggawa da kuri yanka ka tafi aji ɗaya a jami'a ka haɗa ajin ku akwai 'yar shekara ashirin ko ɗan shekara ashirin da wani abu tunanin shi da hankalin shi da basirar shi da hikimar shi da wayan shi ba irin naka bane ba to anan ne zaki ga maza wasu sun haɗu da abokai wa'anda gurɓatattu ne sun koya masu shaye-shaye mata a yawa annan yaren tattasu da ya kamata a kasance suna ƙalƙashin kulawar iyayensu mata da maza to sai ki iske yarinya tun a shekara sha biyar ta fara bibiyar 'ya'ya maza to wannan kinga ne an haifa da mara ido kenan ma'ana daga gyaran gira an rasa ido to ai cikin illolin nan ma da kike gani ni sai ina ga wannan tsallakin yan shekara sha hudu suna rubuta jam in ma sun samu sun ci sun samu admission din sun je jami'a yadda al'amin ya faɗa ne ɗanyen kai da bakon abu kuma abin da ke ja iyaye ke tunzura su dai wannan bai wanda suke cewa ƴaƴansu na da shi ai zai iya jam ai ita ma ta ce dai ɗanta da ya shiga har ya gama jami'a ma a shekara sha shida ko shekara sha takwas wanda lokacin ya kamata yana secondary yana ƙarƙashin kulawanki ke uwa bai kamata a ce ma ya matsa kusa da ke ba amma kin riga kin tura ma jami'a a miki tarbiyya da wasu can yanda ya faɗa masu manyan shekaru ya je ya haɗu da su a aji ana gogayya haddasa rashin kunya duk ana ake koya duk tsalle kike jawo ma waɗannan kuma su private school abin da yasa yawanci suke sa haka karantu eh, masu zaman kansu sai in ga kamar suna tunanin wasu wasu kila school fees din ne suna Allah Allah su daina biya hmm. shi yasa suke sauri kawai su tuttura 'ya'yan su yi su tafi ai wani kakawa ma da nake gani sai kaga daga ma aji shidan sai a ce kuma yaro ya jam wato wata jarabawa an shiga eh, share fage na shiga jami'a yana aji shida wai ya jam sannan kuma sai ma ya rubuta cewa ina jiran eh, a wai ta wato kana jiran dai har sai ma ka zana eh. jarabawa kenan ana jiran gab gab ba ma a sanya na shekara ɗaya muke tsakanin gamawa da samun shiga jami'a wallahi ba haka ake fara to wani kira zamu yi wa iyaye gaba daya musamman ko a matsayin ku na malamai abin kuke ganin abin a ƙasa kuke shi kuma tare da 'ya'yan ko fahimci me ke faruwa da rayuwarsu wani shawara za a ba su iyaye da dama abin ba ba su fahimci shi wani gaskiya shawaran da zamu ba iyaye shi ne su tabbatar suna bin ƙa'idodi na karatu wannan iyaye suna sa yaran su tsileke to shawaran da zama basu saboda duk lokacin da wannan yaran su sun samu aikin yi abin yaro yana rike da certificate na kyau amma an ce ya aikata abin da ya kamata aikin ne zai yi a cikin ofis da zai yi ba hmm. so muna ba iyayen shawara su tabbatar yaran nan suna jin ka'idodin karatu a inda ya kamata saboda a cikin ma idan yaro ko kuwa iyaye ba su bi nan ka'idodin da yaran su sai su karatun nan ba akan samu wannan exam malpractice za ga yara suna satan jarabawa saboda rashin bin wa'annan ka'idodin su gaskiya iyaye an kura musu an takura musu an takura sosai sosai so aka dinda rasu su je su je su je ba ma duk mu a cikin society da muke ciki yanzu nan haka mm. a cikin society da muke ciki za ga yaran da certificate takardu masu kyau amma a doki yaro na aiki yayi abin da ya kamata yi ba zai yi ba so iyaye muna kiransu su da Allah su yi la'akari da irwa na abu ba ya eh to kamar yadda sauran malamai sun riga sun bayani kiran da zan yi ga iyaye shi a tsarin da gwamnati ta riga ta shimfiɗa na gan ba illa bane ta gan ya dace ne an kawo kwararru ne suka duba suka ga ya dace a yi haka sannan sai sa aka kawo su iyaye su hakuri su bar 'ya'yansu su bi wannan ka'ida nan domin taimaka ma 'ya'yan su kuma taimaka ma su ma iyayen su na gan kiran da zai ma iyaye kenan. ni kiran zan yi ga iyayen yara shi ne da Allah su yi hakuri su daure in suka kawo yaron su makaranta especially primary primary school su yi haƙuri su bari yaron ne ya gama dan Allah su daina duba yana da kwakwalwa wai ko yana da babban jiki ko yana da waye su yi haƙuri da Allah su bar shi ya gama wannan primary 1 6 da kaji da zuwa shida insha Allah duk rashin kokarin shi in ya gama ya tafi secondary school kwakwalwan za ta bude to ni kiran da zan yi ma iyayen yara ni iyaye ne kuma har da ma shugabannin ilimi su ma shugabannin ilimi ya kamata su zauna akwai matakin da in suka dauka dole iyayen su bi misali an ga dole dai a cikin fom din da za a cike na jam na sharan fagen shiga jami'a akwai inda za shekarun yaro zai zo idan aka ga yaro bai kai shekaru da ya kamata a dauke shi ya je jami'a ba tun farko ma ka a shi ya zana jarabawa idan gwamnati ma an cewa gabanin ilimi suka dauki ɗauki wannan matakin to ya za ka yi dole iyaye ku bari yaro ya biyu da zai ta zama maka a gida ne in ka can ka ci nasara musamman private masu zaman kansu mm. za ka ga wani lokaci malaman akwai gurɓatattun malamai a cikin su za su dinga zuga iyayen yaro mm. yaran nan naki akwai ilimi wallahi ka yana kokari ni shawarar ma da zan baki kawai ya yi jarabawan nan na gama firamare mm. yana gama can ma a can zuga a can zuga to ka gani irin wannan ni dai gaskiya ina gani ya kamata shugabannin ilimi su ma a ɗauki mataki sosai akan wannan wata hukuma ta sa tsari yaro daga zaran an ga yaro shekara sha uku sha hudun nan sha biyar din nan za su yi jan a hana saboda lokaci ne ya kamata a ce dama ga inda kake za ka zo ka je can wurin har lalacewa da gurɓacewar tarbiyyar da ake da su a jami'a insha Allah za a samu sauki Wasu dama bisa ka'ida a jami'a kamar sai daga 18 ne 18 ne wannan haka ka'ida ce ne bisa ka'ida 18 19 a dai wannan diya ne aka yi dai ko hmm. da an yi samu maimaici baji 19 dai ya zango da yan kasa da haka duk sun kuma yawa haka kiran dai da zani shi ne tunda akwai ka'ida a rubuce hmm. kin san akwai abin da ake ce rubuta doka daban aiki da ita daban sa su cikin doka aiki yawwa ga dokan da rubuce mm. to amma saboda yanayin ɗabi'a ta mu ta yan Najeriya akwai gurɓatattu duk inda aka samu mutane akwai na kirki akwai kuma aka samu to su yi kokari su bibi cewa ana bin wannan dokai mm. su kuma iyaye su sani gaggawa fa aiki ne na shida kada garin neman kiba a kuma nemo rama garin kai saurin ka kai dan kai karatu kai mai tsallake kuma ya je ya ɗauko tarbiyya gurbatatta wanda za ka zo ka ɗora hannu aka saboda in ya je ya lalace wanda za a fara wannan matsalar ta shafa kai ne iyaye to amma in mahukunta suka tabbatar da wannan doka da suka sa ana binta kuma su ma makarantu masu zaman kansu ai suna zaune ne a ƙarƙashin kulawa na mahukuntan ilimi to ya kamata a ce waɗanda ke kula da makarantu masu zaman kansu su tabbatar da wannan ka'idar sun jaddada ta kuma su tabbatar da duk makaranta da ke zaman kanta ta kauce ko ta bijiri ma wannan ka'idar to akwai doka a kanta wanda zai iya kaiwa ma a kulla makarantar saboda wannan ba don komi ba don mu haɗa ƙarfi da ƙarfi mu haɗa hannu guri guda ya tabbatar da mun samar da ilimi ingantacce ga waɗannan 'ya'ya da Allah ya bamu. nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin musamman ma abokiyar aiki na da tafiya na gabatar da shirin Amina Bahara Auna. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.